talatin ga watan jumadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 21 ga watan march shekara ta 2015 wannan shine kaset na 11 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan shekul islam asani ibn qayyim al-jawziya Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad wata mausu'a ce tarihiyya ma'ana littafi ne komai da ruwanka dangane da abin da ya shafi tarihi da rayuwa da shiriya da karantawa da tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu akai game da al'adun shi da ainihin ɗabi'arsa da zamantakewar shi da iyalai zamantakewar shi da sahabbai zamantakewar shi da makwabta yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake tarbar baƙi, yaya manzan Allah yake bada fatawa menene irin magunguna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake amfani da su dangane da gyaran zukata da warkar da cututtuka na jiki da makamantansu babu wani abu da ke da alaƙa da rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi sallama sai da zama Ibn qayyim ya taɓo shi a cikin wannan littafi babu shakka littafin na tantance sunan shi na ainihin wato guziri wanda zai mai da kai har gida dangane da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba a karatun da muka yi a baya muna bibiyan ibnu qayyim al-jawziya a inda yake karanto mana mas'ala da ke da alaka da nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa suwaye iyayensa da kakanninsa da iyayen kakanninsa da kakannin iyayen kakanninsa har ya tike mana zuwa kan babban kaka na ƙarshe wanda ake da ijma'i tsakanin malaman ainihin wato sira shine ainihin wato ma'ad ibnu adnan a inda ya ambata mana kuma cewa daga nan akwai saɓani a kan sunayen waɗannan mutane da ke cikin salsala nasabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai ala ayi halin nasabar na tikewa ne zuwa ga Isma'ilu dan Ibrahimu alaihi salam. anan ne kuma sai ya ce Isma'ilu shine azzabihu shine wanda aka yanka aka bada fansar shi to kama al'ada ta Ibn al-Qayyim anan sai ya sauke lamba ya saki layi ya kama tattaunawa dangane da mas'ala ta sabani da ake da shi tsakankanin malaman tafsiri da fiqhu da malaman sira dangane da shin Isma'ilu ne azzabihu ko ko ainihin dan uwansa Ishaq a cikin ƴaƴan Annabi Ibrahim inda ya tabbatar da cewa lalle Isma'ilu ne ya kawo maganganu da hujjoji masu tarin yawa waɗanda ya tabbatar da wannan magana kuma ita ce sahihiyar magana insha Allah muna cikin bin shi ne yana mana wannan bayani da wannan sakin layi sai ya ce wa aiba har ila yau fa inna Allah subhanahu ajra al'adat al-bashariyya anna bikr al-auladi ahabbu ila al-walidayn mimman ba'dahu yace kuma har ila yau Allah subhanahu ta'ala ya gudanar da sunnar ‘yan adam, al'adar mutane da Allah ya ɗaura su a kai, anna bikiral bikirar auladi, cewa ɗan farko shi ne bikirar auladi kawai, ɗan da aka haifan mutum babban ɗa, irin ɗan da bahaushe bai faɗin sunan shi ɗan fari da ake cewa ko? A habbu ahabbu ila alwalidaini mimman ba'du zaka ga wannan da ya fi soyuwa zuwa ga iyayen shi fiye da na bayan idan mutum dan shi kwaya daya sanda aka fi mishi da daya zaka ga ayi nan ayi can duk lambobin likitocin garin nan sai ya neme su yaran da yayi atishawa za a kira wannan likita da an ga ya tashi bai ci abinci ba za a nemi wannan likita haka komai aka gani a siyo mishi komai aka gani ana rungume da shi a dauka ayi nan ayi can a hana yara taba shi wani za ga ruwa ma baya sha sai irin na nan na ma sai an juya an tafasa saboda tsabar kauna ana ta ji da shi amma in sau in suka tare suka yawa ba ruwan kamarin suna ko za ga mancin da majina yana atishawa ba za ka damu da shi ba saboda yanzu sun riga sun taru amma wancan na farkon za ka ga ana ji da shi ana ji saboda shi kaɗai ne kuma iyayen wato hadithul ahadi bil umuma wa bil ubuwa sababbi ne a cikin harkar ubantaka da uwantaka har ai ta rigima ma tsakankanin uwa da uban akan akan yara zaka wuce cikin daki sai a ce to akwai mutum da ya taka shi akwai mutum an kwantar da shi dan ka ba a hankali ko to wannan al'ada ce ta yan adam wa ibrahimu alaihi salam lamma sa'ala rabbahu walada yayin da ibrahimu alaihi salam ya roki Allah ubangijinsa ya bashi da wa wahabahu lahu kuma Allah ya bashi din ta'allaqat shu'batun min qalbihi bi mahabbati sai ainihin wato aka samu zuciyar shi wani bangare na zuciyar shi ya makalkale da kaunar wannan yaro wallahu ta'ala qad ittakhadahu khalila ko mun sani cewa Allah ya rike Ibrahim babban masoyin shi wal khullatu mansibun yaqtadi at-tauhid al-mahbubi bil mahabba shi idan aka ce wani khalil ne to yana nufin ya samu kauna wadda za a dayanta kaunar shi ba a hada kowa da shi a cikin kauna wa Allah sharika bainahu wa bain ghairihi fiha baya tarayya da wani a cikin irin wannan kauna da Allah yake masa falamma akhadha alwaladu shu'batan min qalbi alwalidi yayin da wannan da ya ainihin bantari wani bangare na zuciyar mahaifin ja'at ghairatul khulla tantazi'uha min qalbi alkhalil sai ainihin wato wannan kishi na kauna ta khulla sai ta zo tana so ta kwace wannan zuciya daga yaron can Allah subhanahu ta'ala ya riki sayyidina Ibrahim alayhi salam rahman ne shi mai ƙaunar Allah kauna ta can nesa wanda ka'ida wannan kauna shine kada ya zama akwai ƙaunar wani a cikin zuciyar shi in ba kauna Allah ba to kuma ya daɗe ba shi daɗa. da yayi girma ba shi da sai ya roki Allah kuma Allah ya ba shi da ta hanyar wannan sadaka shi wato mahaifiyar ainihin wato Isma'il wadda ita ce Saratu ko sai ya zama hajara kai ko sai ya zama watin yanzu zuciyar khalilur rahman ta rabu gida biyu yana ƙaunar Allah ƙauna ta hulla kuma yana ƙaunar ɗan shi na fari ƙauna ta ɗabi'a wadda ake waɗa da shi ne Allah ya so ya jarabce shi da yana mashi cewa ƙaunar da ya kamata yi wa Allah bai kamata kwata-kwata ta yi kama da ƙaunar da yake waɗan shi ba bai kuma dace raba zuciyar shi a wannan yanayi ba shine sai Allah ya jarabce shi da cewa to ya yanka mun gane abin da Ibn qayyim yake cewa to kaga ashe ba za a nemi a yi mishi wannan jarabawa ba sai akan dan fari domin dan fari ne kawai ake mishi irin wannan kauna wata hujja ce ke ƙara kawowa akan dan fari ne ya dace a yi wannan jarabawa idan ya tabbata maka da cewa tunda ya tabbata Isma'ilu shine dan fari to bil ahra ya tabbata cewa shine aka yi baban shi jarabawa irin wannan jarabawa akai da wannan jarabawa ta dace ne kawai da dan fari ina fata mun gane wannan sai ce ma aqdama ala dhabhihi yayin da ya fuskanci yanka dan nashi wa kanat muhabbatullahi a'zama inda min muhabbatil walad ya zama yanzu ya ci jarabawa da Allah ya mushi kaunar da yake wa Allah ta zarce kaunar da yake wa dan shi wani mutum wa ibrahim alladhi fakin. sai Allah yake mishi wannan kirarin cewa ya cika abin da Allah yake so yi khalasatil khulla hina idin min shawa'ibil musharaka sai zama a daidai lokacin kaunar da yake wa Allah ta tsiraitu daga wannan tarayya falam yabqa fi dhabhi maslaha sai zama babu wata maslaha a cikin yankan babu bukatan a yankan sai Allah ya ce to a fasa don Allah ya tabbatar mishi da abin da yake so ya tabbatar in kanatil maslaha innama hiya fil azmi domin daman abin da ake nema shine nufin da za a samu niyyar da za a gani kwazan niyya Allah yana so ya ga shin Ibrahimu zai yi kokonto game da wannan umarnin da Allah ya mishi inni ara fil manami anni azbahuk koko kawai zai ci gaba da kokarin mubasharanta aikin da Allah ya daura mishi wannan kawai abin da Allah yake so ya gani kenan wa tawtinin nafsi alaihi kuma yayi da dadin rai ba tare da yana kunkuni cewa shi gaskiya Allah bai kyauta mishi ba yace yaushe Allah zai maka bayan ya san ina son yaran nan ba bazan iya saba umarnin shi ba yace in yanka shi ma'ana koda ya je yankawan ya zama yana yankawa shin da dadin rai ko ku babu dadin rai kaga Allah ne kashe shi ba labari cewa falamma aslama su duka biyu suka mika al'amarin su ga Allah ba su ɗauki damuwa ba da shi mahaifin da ɗan kowa ya da cewa shi bawan Allah ne kuma Allah na da yancin ya hukuncin da ya ga dama akan bayinsa hasala faqad hasalal al-maqsud abin nufi ya samu abin nema ya samu fanusikhal amru nan da nan sai Allah ya share wannan umarnin shine Allah ya aiko da sabon umarni cewa kar a yanka shi wa fudiya az-zabihu kuma aka fanshi wannan ɗa da aka so yankawa ta hanyar rago da Allah ya aiko wa saddaqa al-khalilur ru'ya sayyidina ibrahimu al-khalil alaihi salam ya gaskata wannan mafarki wa hasala muradur rabbi manufar Allah ta tabbata jama'a kun ji ilmi irin na malaman salafa ai na ka taba jin wannan karatun ba za ka taba jin shi akwai na ba sai a cikin littafin sibul qayyim da sibul timiya da makamantansu saboda wannan karatu ne madarar karatu na malaman gaskiya gama. ba yan jigare jigare ne. kar manta kuma duk wannan karatun yana rubuta shi ne nesa da gida nesa da iyalan shi cikin halin tafiya kuma da ka irin da bawashi yake cewa da ka babu babu inda yake kwafa Allah ya gafarta musu wa ma'lumun anna hadha al-imtihana wal ikhtibara inma hasala inda awwal Ya yace kuma ai muna da masaniya akan cewa wannan jarabawa da aka yi wa sayyidina Ibrahim ya faru ne ga dan shi na fari walam yakul li yahsula fil mawlid al akhir dun al awwal babu yanda za a ce hakan ya faru a ɗayan abin haihuwan ba na farko ba a ce Allah ya bashi shi sai da aka haifa mishi ɗa na biyu sannan ya mishi wannan jarabawa bal lam yahsul inda al mawlid al akhir min muzahamati al khulla ma yaqtali al amru bi dhabhi kai gaba ɗaya ma shi wannan ɗa na biyun ba a samu wato abin nan ba muzahama a samu ana gosulo tsakanin ƙaunar Allah da ƙaunar ɗa a cikin zuciyar uban ba ballantana ma Allah ya ce a yanka shi wa hadha fi gatir buhuri wannan abu ne mabayyani mutumin da ke da yaya talatin dan ɗaya mutu to sai mene ba zai wani ji takaici ba amma wanda yake da guda ɗaya sai ya faɗi mutu za ga yana jin takaici nan muka karanta ko ba anan bane sayyidina Anas dan Malik da aka yi wata annoba a garin a ƙasar Basra a mako guda a gidan shi yaya saba'in da wani abu suka mutu tsakanin yaya da jikoki da bayi da makamantansu amma ba ba da labarin ya kuka ko ya yayi jaza'o saboda ƴaƴan yana da su uh, abin nan gayya guda ƴaƴan shi sai an yi census sannan za a gane yawansu shi ma bai san yawansu ba ina fata mun gane wannan to haka ba zai yi ma a yi tunanin cewa za a mashi jarabawa akan ɗan da ba na farko ba irin wannan jarabawa wa hadha fi ghayatil zuhur ce wannan mabayyani ne kwarai wa aidan har ila yau fa inna sarra imra'atul imra'atul khalil lalle saratu matar khalil radiyallahu ah, sallallahu alaihi wasallama gharat min hajar tayi kishi da hajara wabniha da kuma kishi da dan nata ashaddul ghaira kishi mafi tsanani fa innaha kanat jariya domin ita hajara ta kasance baiwa ce ba ya ce mata aure ba baiwa ce aka bai aka ba sayyidina ibrahim ita ta bashi mata kuma sai Allah cikin hikimarsa sai sa wannan baiwa ta fara daukan ciki kafin uwar gijiyarta da aka bisa dabi'ar mata sai ta ji kishi ya taso mata wanda shi ma dabi'a ce falamma waradat isma'ila wa ahabbahu abu da aka haifi kuma Isma'ilu dan gidan baiwa kenan sai ainihin wato mahaifin yana kaunar shi a matsayin shi dan shi bikiru dan shi babba ishtadda ghairatu sara sai kuma kishi ya tsananta a wurin saratu ta sake jin kishi ya tsanani fa amara Allah subhanahu an yub'ada anha hajara wa ibnaha sai Allah ya bada umarni yace a dauke hajara da danta daga kusa da wannan mata don mene don a sauƙaƙa mata wannan bakin cikin domin ba ta su da sauƙi domin distance na lokaci da na waje yana rage mutum kaifin bala'i akwai abin da zai faru in baka kusa da wajen ba za ka ga bala'in ba saboda lokacin ba lokacin ka bane misali yanzu musulmai ba su taba samun musibar da ta kai mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma yanzu saboda shekara dubu sun wuce da ɗari hudu sai ka karanta ko ɗigon hawaye ba za ka yi ba ba za hankalin ka bai tashi ba saboda distance na lokaci haka distance na wuri yanzu mu da mala albani ya mutu anan muka ji bala'in bakin cikin da muka ji wanda yake garin makka ko sokoto kuma bai zo zariyar nan ba zai ji wannan bakin cikin yadda muka ji shi ba saboda distance na wuri mun gane to haka abu yake to haka idan mace tana da kishiya suna zaune irin yadda muke zama dinnan na Hausawa ga daki ga daki face me I face you to bala'in ya fi. akan in ta san cewa kishiyar na Kano ne sai mijin ya je weekend ne can garin Kano yake zuwa gun kishiya da dan sauki dan sai in ta tuno ne amma wannan ko da ta fito ta ganta to ko ta ne tuna bai ta tuna <laughs> kasan idan mutum yana gaba da wani to takurawa kan shi yake ita gaba tana zaka takurawa kanka ne kana gaba da mutum duk sanda ya wuce sai ka jawo shi duk sanda ka ji labarin ya samu wani ci gaba sai ka jawo shi duk sanda ka samu labarin ya samu wata ɗaukaka ko ya fita daga wata larura sai ka ji haushi to haka kishiya da zaran ta fito sai ta ga kishiyar ta ci gayu kuma gashi tana da da ita kuma ba ta da shi kuma sai ta tana kishiyar nan fa ba mata aure ba ce sadaka ce kuma ni na ba da kyautar ta ga mai gidan nan ta haihu yanzu kuma da hankalin shi ya koma kanta da kan yaronta sai Allah ya tausaya wa wannan mata wannan mata da irin alherin da ta yi sai ce a ɗauke bai wannan da ɗanta a kai su wani wuri daban inda ba za ta gansu ba mun gane wa yaskuna ha fi ardi makka cewa a kai su a aje su a ƙasan makka da tabru da an sara hararatul ghaira dan tsananin wannan kishi ya bar saratu ta samu sauki a cikin kishin wa hadha min rahmatihi ta'ala wa rafati ibnu qayyim yace wannan daga cikin rahama Allah da tausayin shi fa kaifa ya'muruhu subhanahu ba'da an ba'da hadha an yadhbahna to ya kuma za a ce wannan da aka ce a je a ɓoye su a wani waje don kishi ya sauƙaƙa ga wannan mata ta bar ganinsu ya za a ce Allah ya ce kuma a yanka ɗan da ta haifa daga baya ita ita ita uwar gidan mun gane ita saratu da ya ce a ɗauke ɗan da take gani da uwar ɗan don ta ji sauƙi to kuma sai kuma Allah ya ce a yanka ɗanta kaga bai sauƙa mata ba kenan dira ƙara kawo mana hujjar da su tabbatar da cewa Isma'ilu ne aka yanka wa ba'a ibn al-jariya bi halihi kuma Allah ya ce a kyada dan gidan wannan baiwa a yadda yake hadha ma rahmatillahi laha wannan kuma bayan rahama Allah gare ta wa ibadu darari anha da kuma nisantar da cutarwa daga barinta wa jabrihi laha da kuma kokarin daure zuciyarta fa kaifa ya'muru ba'da hadha bi dhabhi ibniha duna ibn al-jariya ya zai a ce Allah ya umarni da a cewa a yanka danta banda dan wannan baiwa bal hikmatuhu al-baligha iqtadat an ya'mura bi dhabhi waladi surriya hikima Allah cikakkiya ta hukunta a ce Allah subhanahu wataala yayi umarni da a yanka dan gidan wannan as-surriya ita ce sadaka da Bahaushe ke cewa baiwa wadda ubangidanta yake ainihin mu'amala ta irin mu'amala ta tsakanin miji da mace fahina idin a irin wannan lokaci ne ya ruku qalbu sayyidati alaiha wa ala waladiha sai zuciyar waccan mata uwar gida sai ta ta sauki ta ta ta tausaya ma abin da zai faru wa wannan baiwa da danta domin a ɗabi'ar mace kuma da ta ji haka kuma ita ce Allah sarki me yayi dan wataliki ai da an kyale shi sai ga ta sauko mun gane to sai ce a wata tabaddalu qaswatul ghairati rahma sai wannan tsananin wato kishin sai ya juya zuwa ga tausayi wa yadhharu laha barakatu hadhihi aljariyati wa waladiha sai ta kuma gane cewa wannan baiwa albarka ce a gidanta ita da mijinta da ita da dan wa anna allaha la yudhi'u baitan hadhihi wa kuma ta gane cewa Allah ba zai wulakanta gidan da irin wannan baiwa da ita da ɗanta suna matsayin 'yan gidan ba waliyuriya ibadahu jabarahu ba'dal kasri kuma Allah yayi haka dan ya nuna wa bayinsa yadda yake ɗaure zukata bayan sun kare wa ba da shidda da yadda Allah yake wa mutane luɗufi ya musu sauƙi bayan tsanani wa anna bata sabari hajar wa ibnaha ala al-bu'd wal wahda wal ghurbati taslim ila dhabhi al-waladi alat ila ma alat ilayhi kuma dan Allah ya gwada wa mutane cewa haƙurin haƙurin ƙarshen haƙurin da Hajara ta yi wabnaha ita da ɗanta alal bu'udi na ainihin a kai su nesa a je a aje su wal wahdati da kuma ɗayauci da aka bar su a makka babu kowa wal gurbati da baƙunta wa taslimu ila zabhil waladi da kuma yadda suka miƙa al'amarin su zuwa ga Allah dangane da yanka ɗanta da za a yi alat ila ma alat ilai wannan ya jawo musu ɗaukakar da suka samu kansu a ciki wani irin ɗaukaka min ja'ali asarihima mawatsiya hima. asari hima wa mati aqdami hima manasika li ibadihi almu'minina Allah ya sanya burbushin abin da ta dinga yi ita wannan uwa da danta da burbushin kafafun dan nata wannan ya zama wato abubuwan ibada ga bayan Allah shine sa'ayi da ake yi a tsakanin Safa da Marwa shine abin da uwar Ibrahim Ismail ta yi Hajaru na ta kai ta kawo tana neman ruwa har sau bakwai ta hau kan dutsen Safa ta leƙa tana neman ruwa bata gani ba bata hangi alamar ruwa ba ta sauka ta tafi ta yi gudu ta rarrafa ta tafi wancan dutse na ainihin marwa ta ƙara juyawa ta kalli daidai gari inda ka'aba take babu alamar kowa sai ta haka sawu bakwai shine sa'ayi da ake yi duk mutumin da ya je aikin hajji sai yayi wannan a cikin umrar shi ta qudum da umrar ta ainihin ifada da dawafin shi na ifada kaga abu ne da ta yi. ya zama Allah ya bashi yanzu shekara dubu dubbai ana yi da mutanen makka suna kyamar wannan shine Allah ya sakar da aya cewa a menene inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw itamar fala junaha alayhi an yattawafa bihima sannan shi kuma Isma'ilu Allah ya bar burbushin kafar shi fi ayatun bayyinatun hunna maqamu ibrahim ko baban kenan ko maqamu ibrahim wannan wuri da aka katange aka saka gilasai da wane ne a ciki ba za ka gani ba ka leka asali kwarmin kafafun annabi ibrahim ne kamar idan ka taka tabo zai bada impress na kafarka footprint ɗinka haka Allah ya bashi ainihin falala ya taka dutse inda yake hawa ana miƙo mishi bulo wa idar fa ibrahimul qawaida min albayti wa isma'ilu suna gina ka'aba suna cikin gina ka'aba dutsen da ya taka sai kafafun shi suka yi rami shine Allah ya bar wannan a matsayin daga cikin ayatun bayyinat ayoyi bayyananu game da ainihin daraja Allah da karamar da Allah ya baiwa wannan bawa nashi da kuma falalar da ɗakin Allah na Makka yake da shi shine an zaga dare duk an lullube shi an lullube shi da kwasfi iri daban-daban can cikin kuma da wani ainihin kwasfi na na azurfa ba za ka ga asalin abin ba saboda mutane suna bid'a da yawa babu wanda ya ce a taba shi gaba a aikin haji wannan abu ko a umara ko a dawafi amma za ga mutane suna taba gilashin kuma gilashin bai wuce wannan gilashin da ke nan wajen ba gilashi ne kawai wanda aka kera amma za ga mutane suna taba suna lasa suna shafawa suna goga kyallaye a jiki har ita kanta abu wuraren da ake tabawa guda biyu ne kawai ar-rukunan yamaniya ne da rukunin da ke tsakanin nake bayan hajar al-aswad da kuma hajar al-aswad shi ma an ka samu hali manzo Allah kuma yace hajar al-aswad wanda ya taba shi da haƙƙinsa haka ya fara cikin hadisin bukhari ma'ana ba tare da ya cutar da wani ba to ranar kiyama zai maka shaida kai mumini ne amma ka cutar da wani ba ba zai maka wannan shaidan ba za ga mutane suna ta tahaluki akan taba shi wannan baya cikin addinin musulunci sam bil marra baya ciki ina fata mun gane wannan to kaga Allah cikin hikimarsa sai ya ɗaukaka su ya ba su wannan daraja ya zama yanzu duk wanda ya je makka sai ya irin abin da uwar Ismail take kuma idan ka je kai zaka tabbatar da lalle wannan baiwa Allah ta yi ta sha wahala dan sa'ayin nan guda bakwai in kai sai gaji kafa kayin da ka san an tale ka haka zaka ji ka musamman inda alhadai suke fitowa ranar ifada su ta tun daga Arafat daga Arafat zuwa Mash'ar na ainihin Ka'aba kilomita goma sha biyu haka alhaji zai share waɗannan kilomitoci da kafashi bayan ya zo ya kwana cikin sanyi a muzdalifa ya gangaro ya taho kuma ya zo ya kewaye bakwai sannan ya wuce ya je wancan dole ya ji shi a gajiye kuma dole in baka yi ba aikin hajjin ka bai cika ba me ya ma'ana wannan shi ne tunawa da aikin da ta yi haka Allah ya bata karama wata baiwa ce fa baiwa ce sadaka Allah ya bata wannan falala ina fata mun gane wannan wa hadhihi sunnatuhu ta'ala fi man yuridu raf'ahu min khalqihi an yamunna alaihi ba'da istid'afihi wa dhallihi wa inkisari wani ita ce sunna Allah maɗaukin sarki dangane da duk wanda Allah yake so ya ɗaukaka shi cikin halittunsa sai Allah ya mishi baiwa da daukaka ba'da istid'afihi bayan da ya raunata wa dhillihi bayan da ya samu kaskanci wa inkisarihi bayan da an karya shi qala ta'ala haka Allah yake cewa wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum warithina suratul qasas aya ta biyar haka Allah ya muna so ne mu yi baiwa mu yi falala ga waɗanda aka rawanta su a bayan ƙasa mu sanya su su zama shugabanni a cikin al'umma ko mu sanya su masu gaji duniyar nan haka Allah yake kar ka ga mutum aka na shi kar ka ga mutum wai ka fi karfin shi da ilimi ko kuɗi ko sarauta ko wayau ko shekaru ka ɗauka shi kenan kafi shi abada sam ba haka bane da dama daga cikin mutanen da suka zama manya a yanzu a rayuwar nan akan kome kai ba ma da dama ba gabaki ɗayan su babu wanda sanda aka haife shi ake da tabbacin zai zama haka wani ma ba rawar haka ba a da tabbacin zai zama haka ko shekara uku hudu baya biyar sai ga lokaci guda zan babban mutum to kuma ka'ida Allah ce Allah zai ɗaukaka mutum iya yadda yake so sannan kuma shi da kanshi sai don kwafe mutumin kai kuma da ka samu ɗaukaka ka ɗauka shi kenan ka ɗauka har abada sam ita ba suna Allah ba ce wata rana a cikin hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da wata raƙuma wanda duk wanda ya tsere da ita sai ta tsere mai kawai sai wani ba kawai bai da wata raƙuma ashe ta yi sha tirin ana zuwa tsere kawai ta tsere wata annabi sallallahu alaihi wasallam sabai ba su daɗi ba a ransu sai manzo Allah ya ce musu me ku na damuwa wannan ya sunna Allah ce fa innahu ma rafa shay'an illa wada'ahu Allah bai daga wani abu sai ya sauke shi don ya zama shi kadai ne madaukaki kawai da kai da kake cikin daukaka ka dinga tana cewa ka'idar wannan daukar shine lauda madli li ma wasalat ilayka an yi madaukaka kafin kai iri daban-daban an yi su iri daban-daban akan irin abin da kake takama da shi da wanda ma baka taba jin labarin shi ba idan mulki ne da sarauta da ƙarfi da zalunci da jabberanci har yanzu ba a yi irin waɗannan da Allah ya ce wa wa menene alladhina jabu sakhara bil allati lam yukhlaq mithluha fil bilad kaji waɗanda ba a taba yin irin su ba a cikin duniya haka Allah ya ce lam yukhlaq misluha fil bilad waɗannan da ake ganin yanzu amaruha akwai wanda suka riga su ko amaruha aksara mimma amaruha wannan da ake ganin yanzu ƙasa ta riga ta musu rawaji hatta idan zayyanat wa zanna aluha annahum qadiruna alaiha yanzu ba haka mutane suke ba suna ganin hum qadiruna alal ard su suke sarrafa duniya sai sun ga dama abu ya faru sai sun ga dama ayi in ba su ga dama ba ba za a yi ba suna iya ba da umarni ko su hana to an yi wanda suka fi su ba waɗancan samudu an yi adawa an yi fir'auna an yi hamana duk an yi waɗannan in dukiya ce an yi ƙaruna ko in tsabar ilimi ne yanzu zuwa ke ma da ilimi ai ba sai an yi kwatance ba ma dama shi ilimi kullum ƙasa yake saboda duk malaman ma ƙari ai sai dai yan ku ci ku bamu da yan dagaji ko to ashe kaga al'amari haka yake kenan shine Allah ya ɗaukaka wanda ya ga dama ne idan mutumin Allah ya ga dama ɗauka shi sai ya ba shi ɗaukaka bayan da yana cikin ƙasƙanci da wulaƙantuwa suka ji ana cewa oh da fa wani kaza ne yanzu kuma ya zama kaza ai ta tarihin shi Allah shi da mu wa zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala Allah ce da yake ba wanda ya so wallahu dhul fadli al azim Allah madambocin falala ce mai yawa sai ya ce wal narja wal narje ila al maqsudi bayan ya gama wannan shafi wajen biyu da rabi sakin layi ne gaba daya akan wane ne wanda aka yanka din Isma'ilu ne ko Ishaq Ibn al-Qayyim kenan karatun ya ishe shi ne ma shi sai yake mana tumbudin shi Allah ji kanshi da gafara yace sai mu koma kuma ilal maqsud min siratihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa hadihi wa akhlaqi mu koma kan abin da shine manufar littafin nan na bayani game da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shiriyarsa da halayensa la khilafa annahu wulida bi makkata wulida sallallahu alaihi wasallam bi jawfi makka yace babu sabani akan cewa an haifi manzon Allah ne a cikin ƙwaryan garin makka wa anna maulidahu kana amal fili babu sabani kuma akan cewa an haife shi ne a shekarar da giwayen nan suka kawo farmaki ƙasar makka wa kana amrul fili taqdimatun taqdimatan qaddamaha Allahu li nabiyhi li nabiyhi wa baitihi al'amarin masu giwa dinnan kuma wata shimfida ce Allah ya shimfida ma ainihin manzon shi dinnan da kuma ɗakinsa sa kowa da ya san labarin masu giwa kafirai ne nasara suka zo za su ɗakin Ka'aba mutanen Makka dama da suke jahiliya su suna da wani kudiri cewa ɗakin nan yafi karfin kowa da aka da Abu Talibin ya je ya ce ku bani raƙuma na da kuka kwashe suka ce mishi ai mun ɗauka ka zo ne ma dan ka ba mu haƙuri ya ce na ruwa zan ba ku haƙuri ina zo gurra kuma na ne ni ne mai su ɗakin kuma akwai mai shi kuma ku da shi ba ruwa na. da haka mutanen muka yi suka fita gaba ɗaya suka je suka hau kan duwatsu kowa suka yi tagumi ko suna jira su ga mai zai faru inda ka san yan kallon kwallo irin da suke tsawa kan katanga din nan ba ruwansu suna jira su ga mai zai faru tsakanin Allah mai ɗakin nan da waɗannan kafara Allah kuma ya yi ikonsa li ila fi quraish ko da kuma alam tara kaifa fa'alar rabbuka bi asabil fi wannan abin da ya faru shine mala yake cewa Allah ya haka ne dan ya shimfiɗa ga annabinsa ya nuna girma da daraja annabinsa da kuma girma da darajar ɗakinsa. sa wa illa in ko ba haka ba fa ashabul fili kanu nasara ahla kitabin ai waɗannan masu giwaye sun kasance kiristoci ne masu littafi wa kana dinuhum khairan min dini ahli makka idzaka addinin su fi na mutanen makka kyau a wannan lokacin li'annahum kanu ubada awsani dan su mutanen makka sun kasance bautar gumaka kawai suke wa kana dinuhum khairan min din ahli makka idzaka li'annahum kanu ubada awsani fa nasarahumullahu ala ahli alkitabi nasran la sun alil bashar fi amma ka duba yadda Allah ya taimaki maguzawa masu bautar gumaka akan kiristoci masu yin addinin sala sama taimako wanda babu hannun wani dan adam a ciki mun za Allah ma da Allah yake bashi taimako akan kafirai a badar da murare sai dai Allah ya ce bari mu tura muku ƙarin sojoji ku ku iya na ku dinga jifan amma mu ne muke jifan wa ma ramaita idh maita bai ce ku koma ku tsaya ku jira ba amma ga kafirai ma guzawa masu bautar gumaka waɗancan sun fi kusa da Allah fiye da su kiristoci masu addini lalatacce amma dai suna cewa na sama ne suna cewa kuma suna bin wani annabi sai Allah ya taimaki waɗannan maguzawan akan waɗancan kaga inda za a bi logic irin namu na mutane waɗancan kiristocin ko aula bin nasri sun dan fi dacewa da Allah ya taimake su to me yasa Allah ya haka domin ya zama shimfiɗa ga cewa wannan garin na Makka da waɗannan Qurayshawan Allah zai girmama su da wani annabi na musamman a cikinsu? su ina fata mun gane wannan sai ya ce wa irhasan kaman ainihin wato share fage ne wa taqdimatin da kuma muqaddima ce lin nabi sallallahu alaihi wasallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alladhi kharaja min makka wanda zai fito a makka wa ta'aziman lil baitil haram da kuma girmama ɗakin Allah mai alfarma wa ikhtilifa fi wafati abihi abdullah an yi sabani kuma dangane da rasuwar mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato abdullahi kenan hal tuwfiya wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hamlun shin ya rasu ne alhalin manzon Allah yana ciki a matsayin dan tayi aw tufiya ba'da wuladatihi ko ko ya rasu ne bayan haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala qaulaini akwai waɗannan manganu guda biyu asahuhuma mafi inganci annahu tufiya wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hamlun shine cewa manzon Allah baban shi ya rasu ne tun yana cikin mahaifiyarsa da haka ake koya mana tun a islamiya ko wasani ra'ayi na biyu kuma annahu tufiya ba'ada wuladatihi bi ta ashirin. cewa ya rasu ne bayan an haifi manza Allah da wata bakwai yana shan nono kenan wala khilafa anna ummuhu matat baina makka wal madina bil abwa babu sabani kuma akan cewa mahaifiyar manza Allah sallallahu alaihi wasallama ta rasu ne ainihin tsakanin makka da madina a wani guri da ake cewa al abwa a hanyar ta na dawowa mansarifuha min al madinati min ziyarati akhwali a hanyar ta daga madina wajen ziyara ainihin wato a kawunnan manzan Allah alaihi salatu wasalam ƴan uwan mahaifiyarsa kenan dama can ita ne garinsu? ita can ne garin su a ƙasa yake cewa al-abwai din nan yace hiya qaryatun min a a'malil fura'i min al-madina wani ƙauye ne daga cikin ƙauyukan da ke kewaye da ainihin alfura fura kusa da madina bainaha wa bainal juhfa min mayilil madinati 23 milan tsakanin wannan wuri da ainihin juhfa ta ainihin can kusa da madina akwai mil ashirin da ainihin uku idan ka baro madina ka kamo hanyar makka akwai inda zaka zo ga miƙatin juhufa to tsakankanin wannan miƙatin da komawa baya zuwa madina wannan muhazat na miƙatin da kuma baya zuwa madina shine za a samu kamar mil ainihin wato 23 zuwa wannan wurin inda ta rasu ita mahaifiyar manzo Allah alayhi salatu wasalam akan hanyar ta na dawowa daga ziyarar ƴan uwanta walam yastakmil in zaka sab'a sini? a lokacin manzo Allah bai kai shekara bakwai bayan shekara shida da ƴan watanni Waka falahu jadduhu Abdul Muttalib kakan shi mai suna Abdul Muttalib shine ya dauki dawainiyarsa wa tufiya wa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama nahu 8 sinin shi kuma ya rasu bayan shekara ɗaya da kamar rabi kenan ya rasu alhalin manzo Allah da shekara takwas, wakila wasu kuma sun ce 60 manzo Allah da shekara 6 wakila 10 wasu sun ce 10 thumma kafalahu ammuhu Abu Talib sai dan uwan mahaifinsa Abu Talib ya rike shi wastamarat kafalatuhu lahu shi ya ci gaba da rike shi ma balaga sintai asharata sana yayin da manzon Allah alaihi salatu wassalam ya kai shekara goma sha biyu kharaja bihi ammuhu ila sham sai wannan baffa nasa dan kasuwa ne babba ya fita da manzon Allah alaihi salatu wassalam zuwa ƙasar sham waqila an ce kanat sinnuhu sab'a sinin wai tun zuya shekara bakwai tis'a sinin shekara tara ko wa fi hadhihi al-kharaja ra'ahu bahira ar-rahib a wannan fita ne wannan ainihin wato bahira mai bauta shugaban wurin bauta na, na, na, na yahudu na temple ya ga manzan Allah tsari salama wa amara ammahu an la yaqdama bihi ila Ya yace ma kawun nashi lallai duk yadda ake cikin karya bari yace ah, <clears throat> wa amara ammahu Allah ya qadama bihi ila sham wannan bahira ya umarci baffan manzo Allah alaihi salatu wassalam cewa lalle kai ya shiga da shi kasar sham khawfan alaihi min al-yahud saboda yana tsoron cewa lalle in yahudawa suka ganshi za su ainihin yi kokarin kashe shi domin shi wannan ba yahude ya ga alamomin annabta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa ba'athahu ammuhu ma'a ba'di ghilmanihi ila makkah nan da nan baffan nashi ya aika shi da tare da wasu daga cikin bayinsa su mai da shi garin makka wa Kitabin kitab at-tirmidhi wa ba annahu ba'atha ma'ahu bilal zo a cikin littafin tirmidhi as-sunan da shi da waninsa cewa wanda aka tura su taran bilal ne wa huwa min al-ghalat al-wadih yace wannan kuskure ne a fili fa inna bilalan idh dhaka la'allahu lam yakun mawjuda domin bilal a lokacin mahala baya wannan gari na makka gaba daya wa in kana in kuma yana nan falam yakun ma ammi babu yadda za a ce ya tare da baffan manzo Allah sallallahu alaihi wala ma abi bakarin kuma ba tare da sayyidina abubakar wa zakar al-bazzar fi musnadihi hadha al hadisa bazzar ya ambaci wannan hadisi a cikin musnad dinsa wa lam yaqul wa arsala ma'ahu ammahu ammuhu bilal bai faɗi wannan jumla cewa an aike shi tare da bilal ba walakin qala rajulan yace an tura shi tare da wani mutum a can da ya faɗa yace fi kitabi tirmidhi su malam arnaud suka ce akhrajahu tirmidhi a cikin lamba hadisi na 3624 fil manaqibi babu ma jaa fi bad'i nubuwati annabi sallallahu alaihi wasallama min hadisi abi musa al-ash'ari tarisi abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu wa sanaduhu sahihun isnadin shi ingantacce ne dari na da 24 ne a rawa ba iri ɗaya ne ba mamaki irin lambar littafin ba ɗaya ne. wa qala hafiz ibn hajar fil isaba ibn hajar ya faɗa a cikin littafin alisaba isaba fi tamyiz as-sahaba yace rijaluhu thiqat wa zakara wa dhikru abi bakr wa bilal fihi ghayru mahfuz ambatan sayyidina abubakar da bilal a cikin wannan hadisi ba mahfudi ne shazi ne wa qad rawahu al-bazzar fi musnadihi wa qala barzari yace wa arsala ma'a ammihi rajulan aka ainihin wato aika da wani mutum tare da babbansa wanzurul bidaya libni kasirin a cikin mujallar na biyu shafi na 285 zuwa da shida mun gane wannan ko sai mala ya ce falamma balaga hamsan wa ishirina sanata lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama ya kai shekara 25 kharaja ila sham fi tijara sai ya sake fita zuwa ƙasar sham don yin kasuwanci fawasala ila busra ya kai zuwa garin busra gashi na ya ce busra ka hubla busra wazanin shi ɗaya da hubla ala wazanin ainihin wato fa'ula kina ta ƙa'u junuba dimashq wannan gari yana nan kudu maso gabashin dimashku tab'udu anha yana da nisa daga dimashku arba'in wa ishirina wa mi'ati shine km ɗin kwatankwacin kilomita 124 daga garin Dimashku wahiya qabsatu kurati Hauzan tana ainihin kusa da ainihin wato jiha ta Hauzan Hauran wannan duk kokarin tantance maka ina ne wurin kenan yanzu dan gari ne har yanzu yana amsa wannan suna thumma raja'a bayan ya kai har wannan gari kuma ya dawo gida da kasuwanci da riba fatazawwaja aqiba ruju'ihi khariyata Binta khuwailid bayan dawowarsa ya ainihin auri sayyidina khadija yar khuwailid Allah ya kara mata yadda uwar mu'minai waqila an ce tazawwajaha wa lahu 30 sana ya aure ta ya dan shekara 30 waqila wasu kuma sun ce ihda wa 20 shekara 21 wa sinnuha 40 alhalin ita kuma shekara ta 40 wa hiya awwalu imra'atin tazawwajaha ita ce farkon matar da ya aura wa awwalu imra'atin matat min nisa'i kuma ita ce ta fara mutuwa daga cikin matarsa walam yankih alaiha Gairaha, kuma bai taba mata kishiya ba da shi ne ta kawai suka rayu har ta mutu wa amarahu jibrilu an yaqra alaiha salam min rabbiha sayyidina jibril alaihi salam ya taba zuwa da sako na musamman cewa Allah ya ce a gaishe da Khadija radiyallahu anha in kana so ka ji karin bayani game da Khadija wace ce ita a musulunci ko ma karatukan malamin mu malam Albani Allah ya ji kansa a cikin sahih Bukhari can farko farko da kuma littafin fiqh sirah mala ya karatu sosai masu matukar daɗi da muhimmanci game da darajar Khadija da kimata a musulunci Allah ya gafarta mishi Allah ya daidaita a ƙasa malai ce, akhraj al-bukhari fi sahihi bukhari ya fita a cikin sahih ɗinsa cikin mujallad na bakwai shafi na 105 na manaqibi babu tazwijin nabi sallallahu alaihi wasallam khadijata wa fadlaha min abi min hadisi abi huraira babun da ke bayani akan labarin auren da manzon Allah ya da khadija da kuma falalarta hadisi abu hurairah da yake cewa ata jibrilun nabiyya sallallahu alaihi wa ala wa jibril ya zo gun manza Allah ce ya rasulullah hazihi khadija ga khadija nan kad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw sharabun fa idha hiya atatka faqra alaiha assalamu min rabbi min rabbiha wa minni za ta kawo maka abinci a cikin ai za ta kawo maka idam kamar miya kenan wa ta'am da abinci wa sharab da abin sha in ta zo ka ce mata Allah yana gaishe ta kuma ni ma Jibril ina gaishe ta duba ga yanzu ko ce aka yi gwamnan Kaduna ya ce a gaishe ka ai za ka ji ka nawa ban mutum gwamna fa wannan nan kusa kai ko limamin anguwa ku ne aka ce ya ce ana yana gaishe ka ka ga yanzu ni liman ya ce a gaishe ni shi sa ubai dan ka abu da aka ce Allah ya kira sunan shi ya dinga kuka manzo Allah ya ce mishi Allah ya ce Allah ya faɗi sunanka cewa ka iya katun Qur'ani har ya ce ka karanta mini suratu kaza yace yanzu ni dinnan wasan mani Allah ya kira sunana ce kwarai ko sai kawai fushi da kuka dadi ya kashe shi kenan radiyallahu anhu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada wannan labari cewa Allah ya ce a gaishe ta wa bashirha bi baitin fil janna min qasbin kuma kamata bishara a cewa aljanna tana da wani gida min qasabin na gilashi lu'lu'atan mujawwafa wasi'atan kal qasril munif lu'lu'u ne wanda yake cikin shi an fafare shi mai fadi yanda ka san ainihin dogon bene la sakhaba fihi wala nasab babu hayaniya babu ainihin wato ja'inja gida ne wanda yake na tsatse gida irin gidajen yan boko din nan shiru <laughs> malamai suka ce wannan Allah ya mata jaza'an ne wifaqa saboda sayyidina Khadija mace ce take da tsatsiya ba ta da hayaniya to haka har alahira sai Allah ya bata gida wanda yake babu hayaniya a cikin shi wannan fitin tana nan duniya ne Allah ya bata wannan falala abin da zai baka mamaki da yan shi a jama'a wannan mata ita ta Fatima radiyallahu anha an ba ruwansu da ita ko ka taba jin suna ambatanta ka ji irin falala da Allah ya bata amma babu ruwansu da ita mu alus sunna salafiya mu kaɗai ne muke da adalci game da waɗannan al'umma ta sahabbai da da ahlul baiti muke da jibinta su cewa duka namu ne amma duk wanda ya wannan ci mu sai kaga yana da zamewa a nan ko zakewa a can wallahi alhamd kaga wannan yana daga cikin falalar sayyidatina khadija radiyallahu anha wa ardaha sai ya ce thumma habbaba allah ilayhi alkhalwa sannan sai Allah ya kimsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san ya dinga keɓanta ya dinga fita daga cikin mutane wa ta'abbuda li rabbih da kuma kokarin yin bauta ga ubangijinsa wa kana yakhlu bi ghari hira ya kasance yana zuwa ya buya a kogon hira yana nan har yanzu a makka ya ta'abbadu fihi layali zawatil adad ya je ya tayin ainihin bauta a cikin wannan dare kwanaki masu adadi wa bughidat ilayhi al ausanu Allah ya kyamatan mishi da gumaka wa dinu qaumi Allah ya kyamatan mishi da addinin mutanen shi falam yakun shay'un abghada ilayhi min zalika babu abin da yake kyama kamar da yake kyama gumaka da irin addinin mutanen shi gashi a kasa mala yake cewa can da yake al-layali zawatul adad yace huwa qit'atun min hadisin mutawwalin akhrajahu al-bukhari wannan wani yanki ne na wani dogon hadisi da bukhari ya fitar a cikin mujallar na ɗaya shafi na ainihin wato goma sha ashirin da ɗaya kenan ko fil imani a cikin kitabul iman a cikin babu bad'il wahayi babu da ke wani akan farkon wahayi da muslim a lamba hadisi na 160 a cikin kitabul iman min hadisi aisha qalat awwalu ma budi'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alwahyi abinda aka fara manzo Allah na wahayi shine ar-ru'yatu salihatu fi nawm kyakkyawan mafarki a cikin bacci fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki sabbi baya ganin wani mafarki sai mafarkin ya zo ya faru kamar yadda ka san hasken asuba na zuwa ya faru ma'ana komai ya fito ƙarara yadda ya ganshi a mafarkin summa hubbiba ilaihi al-khala'u sannan Allah ya kaunatar mashi da keɓantuwa, wa kana yakhlu bi ghari hira sai ya je ya dinga keɓanta a wannan kogon hira fa ya tahannafu fihi yana ainihin yin bauta wa huwa at-ta'abbud al-layali zawatil adad kaji ji iya nan wurin falamma kamula lahu arba'una yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kai shekara a ashraqa alaihi nurun nubuwa sai Allah ya tarka ku mushi hasken annabta wa karama Allah ta'ala bi risalati Allah ya girmama shi da sakon shi wa sahu ila khalqihi Allah ya kushi zuwa ga dukkanin halittun Allah wa ikhtassahu bi karamati Allah ya keɓance shi da wannan girmamawa alahu aminahu Allah ya sanya shi ya zama amintacce baina wa baina ibadi mai shiga tsakani cikin aminci tsakanin Allah da bayinsa wala khilafa anna bab'athahu sallallahu alaihi wasallam kana yawmal isnaini babu sabani akan cewa aiken da aka manzo Allah na farko ya faru ne ranar altinin ranar litinin wa ikhtilifa fi shahr mabath amma an yi sabani game da wace wani wata ne a cikin shekara faqila wasu ka ce li samanin madina madaina min rabi'in al'awwal, wasu ka ce kwana takwas a cikin rabi'ul awwal sanata ihda wa arba'ina min amil fil shekara ta ɗaya bayan hijira a bayan shekarar giwaye haza qaulul aktharina ibn al-qayyim yace wannan shine magana mafi yawan malamai cewa an fara mishi wayi ranar litinin ranar ta dace da takwas ga watan rabiul awwal shekara ta ainihin ɗaya bayan shekarar giwaye wakila wasu kuma suka ce Balka na fi ramadana a a a watan ramadana ne wahtajja haula'i bi qawlihi ta'ala masu wannan magana hujjarsu shine fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa shahru ramadana allazi unzila fihi alquran watan ramadana wannan wata da Allah ya saka da alqurani a cikin sa wannan magana ta cikin suratul baqara aya ta 185 qalu suka ce awwalu ma akramahu Allah ta'ala bi nubuwati farkon abin da Allah ya fara ma manzansa alaihi salatu wassalam ya bashi daukaka annabta anzala alaihi alqur'ana ya saukan mishi da ainihin wato qur'ani shine ma'anar wancan allazi anzala fihi alqur'an watan da aka saukar da shi a a cikin sa suka ce ramadana ne wa ila hadha zahaba jama'atun zuwa ga wannan zance ne wasu malamai suke akai minhum yahya as-sarsari akwai malam yahya as-sarsari shine a ƙasa mala yace huwa shehu jamaluddin abu zakariya yahya ibn yusuf ibn yahya as-sarsari nisbatan ila qaryati ila ila sarsara ana ce mai basarsare ne sunan garin sarsara qaryatun ala farsakhain min bagdada al-allamatu al-hafiz al-lughawi wani ƙauye ne tafiyar zango daga ainihin bagdada shine kauyen su wannan malami babban masanin harshe kana ilaihi al-muntaha fi ma'rifati al-lugha wa husn al-shi'r shine karke ya zama karke ne wato dangane da sanin harshe da kuma sanin waka da kyan waka wa diwanu huwa madaihu sa'ira yana da ainihin diwani kundin waƙoƙinsa da waƙe-waƙen da yana yabo wanda suke sun baza duniya yushbihu fi asrihi yushabbahu fi asrihi bi hassana ana kwatanta shi a zamanin shi da hassan ma'ana da hassan ke wa manzo Allah waka shi ma wannan kamar waƙin manzo Allah ne a zamanin shi qatalahu tataru yawma dakhalu bagdada sanata 65 ba'da al-mi'ati as-sadisa lil-hijra tatar ne suka kashe shi ran da suka shigo bagdaza in kun tana bayan mun yi labari dangane da ko ba wannan karatun bane na manta game da shigo tatar garin bagdaza da irin kisan da suka wa malamai tukunna kafin mu a kashe talakawan gari an tattara malamai da zindiƙancin wannan ibn al-alqami shi da nasiruddin tusi suka yaudari jama'a aka tafi da manya-manyan malamai sama da ɗari bakwai masana alarammomi mahaddata malaman hadisi malaman alkur'ani 'yan kasuwa manyan mutanen gari su kama ɗari bakwai da sunan za a je a tattauna da su akan ya za a yi sulhu ana zuwa dukansu aka kashe su sabra ma'ana aka kashe su kashewa na gilla wannan mutum ya daga cikinsu an tana bayan mun ambaci ibn al-jauzi da 'ya'yan shi guda uku dukkaninsu manyan malamai ko suna daga ciki da dai wasu malamai zaka dinga ji a tarihin malamai ana ambata Allah ubangiji ya ji kansu da gafara Allah ya sa su yi shahada wannan ya daga cikin malaman da aka kashe a wannan lokaci Allah ya gafarta mishi tarihin shi na cikin littafin shadaratul zahab fi akhbari man zahab na imanu imadin alhambali kenan gashi nan kwance yana kallon ka yanzu zaka yi tashi da an gama karatu sai ka je sai kai nazarin tarihin a cikin mujallad na biyar shafi na 285 zuwa da shida ina fata mun gane wannan haisu ya ƙulu fi nuniyatihi a inda za ka ji shi al'imamu ainihin wato jamaluddin yahya a sarsari yana cewa wa'atat alaihi arba'una fa ashraqat shamsun nubuwati minhu fi ramadani a yayin da ya kai shekara arba'in sai hasken annabta ya bayyana tare gare shi a watan ramadana na wannan shekara wallahu ta'ala a'lam wal na qalu su ko bangare na farko wanda suke da ra'ayin cewa a watan rabi'un al'awwal ne suka ce ma kana inzalal qur'ani fi ramadana jumlatan wahida fi lailatul qadri ila baitil izza batun da ake na waccan aya tana ishara ne zuwa ga saukar da alqur'ani da aka yi gaba ɗayan shi kacokan ɗin shi a lokaci guda zuwa baitul izza a daren lailatul qadri shine wancan da Allah yake ishara cewa a cikin ramadan ne summa unzila munajjaman sannan aka dinga saukar da shi kaɗan. kadan bi hasabil waqa'i gwargwadon abubuwan da suke faruwa fi falasin wa 20 sana cikin shekaru ashirin da uku. a ƙasa mala yace akhraj ibn jaririn ibn Jaririn da tabari ya fitar a cikin mujallar na biyu shafi na 144 da arba'in da da hudu hakim a cikin musaddarak cikin mujallar na biyu shafi na biyar da talatin an ibn abbas fi qawlihi ta'ala ibnu abbas ya bada labari game da fadan Allah da yake cewa inna anzalnahu fi latin qadri lalle mun saukar da alqur'ani a daren qaddara qala ibnu abbas yace anzala alqur'ana unzila alqur'anu fi latin qadri jumlatan wahida ila sama'id dunya an saukar da qur'ani ga baki ɗayan shi a dare guda zuwa sama'uduniya dunya sama ta ƙasa wa kana bi mawqi'in nujumi ya kasance ita wannan sama tana inda taurari suke Fakanallahu kana Allahu yunziluhu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fi ithri ba'd daga nan sai manzo Allah Allah ya sa a dinga sauka mishi alqur'anin wani bayan wani qala azza wa jalla Allah ya ce wa qalu laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida kafirai suka ce da a sauka mishi da ga gabaki ɗaya mana Allah ya ce kazalika muna yin haka ne sabbita bihi fu'adak dan mu ainihin dake maka zuciyarka wa wadattarnahu tartila kuma mun karanta maka shi dalla dalla domin da an saukar da shi gaba ɗaya babu fa'ida ke za a rasa fa'idoji da dama na asbabun nuzul na amsoshi da ake ba kafirai in sun ce kaza ka ce musu kaza zo su tambaya kaza a bada amsa kaza Allah ya nuna musu iya su tana har ma Allah yana musu wani ainihin wato nuna isa cewa su kafirai ne kananan kafirai sai Allah ya ce za su tambaye ka kaza in sun tambaye kaza ka ce musu kaza sai ya qulu sufa minan nasi za su fada tun kafin su fada Allah ya ce za su fada kuma wannan bai sa su ce to bari mu ki fada dan mu kare ta Qur'ani ba sai sun fada din ba yadda suka iya mun gane wannan sannan kuma da suka yi tambaya sai Allah ya bashi amsa su ce ka ba mu labarin ruhu sai Allah ya aiko mishi da ainihin wato wa yas'alunaka 'anil ruhi Kulin ruhu min amir rabbi kaza kaza kaza a tambaye shi game da haila ce wasu annaka al-mahidi kaza kaza kaza kaza tambaye shi game da asabul kafi a ba su kisa asabul kafi haka dai haka dai waɗannan waƙa'i din suna faruwa ana saukarwa to inda ko rana guda aka saukar mishi to me yayi amfanin kuma waƙa'i din su faru har a ainihin wato alakanta ce ga asbabun nuzul kaga babu alaka kenan dan haka bai da gaskin hikima a wajen Allah ainihin wato ya saukar da Qur'anin ga baki daya da kuma ya so zai iya dan na yi tana wata ranar mala albani Allah gafarta mishi yana magana akan wannan matsala ya ce wannan na koya mutane tarbiyya game da karantarwa ke in ya zama Allah cikin hikimarsa in ya ga dama zai iya saukawa da manzo Allah dukkanin ilimin da yake so ya sani a dare guda amma Allah ke shekara 23 ana koya mai karatu annabi ne fa wanda Allah ke mishi wahayi wanda Allah ke sanar da shi ilimin da babu wanda ya sani amma shekara 23 yace kai kuma sai ka ce bayan shekara ka ta shekara uku kana ganin ka zama malami za ka yi rawani kuma uku ma ba tsayawa kai kai da kyau ba a cikin shekara uku nan yanzu wannan magana ta ce ba aliki ne a cikin shekara uku da an hada awoyin da kai karatun wataƙila bai fi karatun mako ɗaya kai ba da za a lissafa awoyin da kai karatu karatu bil haƙi a cikin shekara uku sai ga bai fi mako guda ba yawan awoyi duk ba haka bari ake tura na yanzu unit ne kari unit ne kawai ake bi ko kuma irin wannan ɗan dabarun da mutane suke yi ya ɗan yi bulugul maram shafi uku a nan ya koma can ya shafi uku shi kenan da ya ji wani sabon makaranta an sa riyadu sai ya koma can tunda ya iya da baki next week shi ma kawai sai ya ganshi last week shi kawai a gosu kawai sai ka je na caji <laughs> har ya je caji ya kone ya kona mutane duk irin su ne su Muhammadu Yusuf na wallahi saboda suna da zaƙin baki mutane kuma su tantance waye mai zaƙin baki waye malami malami shine wanda yake da ilimi akwai kuma masu surutu da yawa wanda su ma har suna iya tarafi cewa ba su da ilimi amma kuma sun iya surutu akwai su da yawa har a cikin malamai akwai su a cikin 'yan siyasa akwai su a cikin 'yan boko akwai su a cikin jahirai, akwai su a cikin 'yan kasuwa akwai su a cikin samari yanzu akwai wanda duk yadda kake samu matsala da budurwarka inda ka je da shi zai samu maka kanta saboda ya iya zance ko akwai ɗan siyasa da dusan da ya hau mumbari sai ya jawo jam'iyyar su farin jini ba akwai irin wannan ba to idan aka yi rashin sa'a mai irin wannan surutun ya fito da rigar malami to an samu matsala musamman bai tsaya yi karatun ba sai ya dinga wannan surutan su kuma jahilai su ɗauka malanta yake galibi abin da ke faruwa da irin mutanen ƙasar nan kenan to dama yadda ake gane malami shine irin maganin da malam sa'idu ya anan jiya Allah ya tsare shi cewa karatu shine da ana cewa wani kaza ya ce magana kaza ta littafi kaza kaza kaza hukuncin shi kaza ne saboda kaza amma karatu ka ji mutum kamar zilki dan muhammad wanda kawai an zo za a yi mukabala ko wannan ya zo da littafai shi kuma ya zo babu komai kaga wannan ɗaya yake da fasto shine karatun zilki dan muhammad babu littafi har ma an ce mishi ina hujja sai ce yanzu sai ya faɗi hujja sai ka faɗi hujja kai annabi ne kai ba tambaye ka hujja ba ba ka malaman kasar da suke wai ba a tambaye su hujja duk abin da ya gara ma ya faɗa yanzu ka ji ɗaya rubuci zai karatun awa uku ba zai faɗi reference ko kwaya ɗaya ba to ba ta bace wannan wannan surutu ne kawai ina ba ta fahimci wannan za ka ji su irin su da dama suna nan surutu sunan wannan ba malanta bace malanta ina shi irin abin da su malam Jafar Muhammad Adam suke Allah ji kai shi irin su malan Albani namu ka ji ana magana ana cewa wane ne ya ce tana wuri kaza magana kaza ga inda take kuma ha a fito da ta nuna maka ita wannan shine malanta amma wancan surutu ne kawai da ya rubuce yake da shi da ire shi Allah ya gafarta mai ina fata mun gane wannan jama'a to da yake karancin gane wannan a kasan nan yana da wahala domin mutane kamar yadda mal albani yake faɗa wallahi bi haƙƙin yace mutanen ƙasar nan ba su saba ganin malamai ba da haka ba sa iya tantance su waye malamai su ba su malamai ba wallahi da gaske ne ibn taymiya yayi wannan magana a cikin littafin dar'u ta'arud al-aqli wan naql yace rigimar da take faruwa tsakanin malamai da jahilai shine su malamai isu isu sun san malamai sun san jahilai daga sai ka ji malami yana cewa wani ba malami bane wani ba malami bane su kuma jahilai suke yana hasada wa malami saboda su jahilai ba su san malamai ba sai su ga wannan malamin yana ba dan uwan shi malami hasada ne kamar yadda mu talakawa ba mu san su masu kuɗi ba eh idan zaka ji mutum ya ce ba zai bada ƴan shi ba sai ga mai kuɗi sai wani bai bashi kyautar dubu biyar sai ya bashi ya. da tunanin wai wannan shine mai kuɗi ko ne bai da irin wannan gunguna motocin da muke hawa Yan kwatanan nan ya yi fakin ɗinta ya samu wata ƴar dubu ɗari bakwai ɗin shi ya ƙuƙuta ya siya sai a ce wai mai kuɗi ne duk wannan ba masu kuɗi ba ne talaka ne irin ka ya kai uban yarinya kai ma baka san mai kuɗi ba saboda baka taɓa yin kuɗi ba irin su dangote su suka irin su bill gates su suka san suwaye masu kuɗi suwaye talakawa da sun ganka duk abin da kake za su gane ka da kuɗi baka da shi amma mu talaka za a yi mana barazana ya maka barazana talaka dan uwanka sai ka dauka ne kuɗi ne to haka jahili dan uwanka zai maka barazana ka dauka mai ilimi ne amma jahili bai malami barazana Yan boko sun fi mu wayo jama'a kafin a ce an baka doctor PhD go sai an tara daktoci da wasu sun fi shekara ashirin da zama dakta su kura ma ido da gilasai su ce ka yi magana su ji su ma tambayoyi in ka iya tsallake su shine zaka zama dakta kai ma ko amma jahilan gari za su iya maka wannan ina fatan mun gane jama'a jahilai ko da sun ji ka da tuzu ya ce ai babban malami ne ba ganin yan siyasa nan kowa dakta ne a cikin su saboda duk jahilai ne mafiyansu yanzu sun daina jira ma sai an ba su ba ba sa jira yanzu sai sun je an siyan musu da ne suke siya yanzu ba sa saya kowa kawai ran da ya gara ma kawai sai saka dakta a cikin sunan shi kuma sai a ci gaba da ce mai saboda duk a cikin wato saha ce ta jahilai aiki ina ba ta gano wannan to shi yasa jama'a malanta ba ta yiwa sai da karatu karatu kuma ba yiwa sai da littafi yawa dan ba a yin wahayin shi yanzu an dina wahayi Allah ya riga ya kulla wahayi bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wanda yake so ya malanta yadda mutane suke son malanta din nan to ya tashi ya karatu ya tashi sai littafi bayan ya iya karatun kenan sai littafi ya nazari ya karanta kamar yadda arziki baya yiwa sai da kasuwanci da sana'a da nema baka tsayawa kawai kai zaman ka a bakin da kallon gidanku ce kana so kai arziki kana jiran Allah ya yi kuma ko kuma ka dinga shiga cikin masu kuɗi kana sa irin rigunan su ka ce ka zame mai kuɗi ba abin da ake wa malaman ba kenan kowa sai ya sara wani shi ma ya sa lasfika a masallaci kenan ya zama malami saboda rawani da lasfika shine malami ya sa shek a jikin sunan shi Allah shirdin ga sunan shaka-shakai iri-iri da ma shi sai mala yake cewa a ƙasa ya ce a inna an ko faƙalun lalata na zula alaihi alƙur'anu jumlatan wahida ka zalika lin sabbata bihi fu'adaka don mu kwanta maka da hankalinka warattar nahu tartila wa isnaduhu sahihun wasahul hakimu hakim ya inganta shi wa qarrahu adh-dhahabi imamu adh ya tabbatar da ingantawa hakim wa zakarahu suyuti fi durrul mansur suyuti ya ambaci wannan ainihin riwaya a cikin tafsirin sa suna ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur a cikin mujallar na shida shafi na 370 wa zada nisbatahu li ibn uh, ad-daris wa ibn al-mundhir wa ibn abi hatim mardawiyya wal bayhaqi fi dalail sannan suyuti ya ambaci cewa kuma ainihin wato wannan hadisi yana nan a wajen ibn daris da eh, eh, da ibn al da ibn abi hatim da ibn mardawiya da bai haƙi a cikin tafin dalailun nubuwa kun ga wannan shine irin amana ilimi da malam sa'idu yake magana jiya idan kana da hadisi da ka samu a wani waje zaka zo ka bada labarin shi zaka bada labarin ne cewa yana waje kaza a cikin ka sai kuma kaga wani malami ya ambaci wasu wurare da hadisin yake wanda kai ba kai gare su ba to zaka ambaci cewa suna waɗannan wuraren sai ka ce kamar yadda wani ya ce domin yanzu wannan ba aikin ka bane za ga albani na yawan yin wannan a cikin tafan shi nasir dini za ka ji a in yace akhrajahu fulanun wa fulanun wa fulanun in yace wa fulan sai ka ji kama qala fulan in ya faɗi littafin da ba shi ya gani ba sai ce kama qala al-hafiz ko kama zakarar zahabi saboda wannan shine amana ilimi wa ardu udataha ila nuqaliha amma mu yanzu kamar da malam saidu ya faɗa jiya mutane ba su ma san ma'ana amana ilimi ba mutane yanzu yan takifan su yayi yawa in ba dan takife ba yaushe ka je ka kulla kanka a ɗaki ka sanya kaset ɗin malam Ja'far Mahmud Adam ko malam Albani ko malam Gero Argungu kana saurare kana ainihin wato eh, nadewa a kanka shikenan bayan awa 1 da rabi sai ka fito tafsiri kuma ko ba za ka ce na saurara a kaset din wani ba a sai ka dinga bayyana kamar kai ne kai nazarin da binciken kai ka tsaro karatun haɓa jama'a wannan ai shine al-mutashabba'u bi malami otsa kalabis mai dure mai so ya bayyana abin da ba a bashi ba mun gano nan jama'a ba ka da ko sisi ka ɗauki kaje kaje ka aro ta babbar riga ka saka kana tafiya kana bayyana kamar kai ma ka da tumbun kuɗi ko ba ka da tumbun komai sai na kashi Allah shirin da mu ya kamata lalle ɗaliban ilimi mu saba da wannan amana ya fi komai zaman lafiya ya fi komai kwanciya hankali ka faɗi magana ka ce wane ne ya ce ba ruwanka ya fi komai zaman lafiya kuma duk inda aka je aka dawo ko kuskure ne da oho ba kai kai ba <laughs> kuma wato dan dai eh, a cikin jahili ake wannan abubuwan jama'a wallahi mutum yanzu inda malamai suke an an ce ce shi malami ne wallahi ba bai sai faɗa ba inda mal albani yake faɗa ɗin nan idan ka je maka jama'a ko madina ko kasar urdun inda su mashhur suke inda malamai na gaskiya da gaskiya suke malamai masana addini ba ma za ka yi ce kana jin larabci ba za ga mutum kawai ya koma baya ne ya yi shiru in an ce magana zai ce a ah, bismillah da yawa ne wallahi ba zai dama a ce wai shi malami ba ne wallahi Allah shi kyauta shi ne sai mala yake cewa a sama warrabi'a ko magana ta nan ne وقال الطائفة أنزل, أنزل فيه القرآن أي في شأنه وتعظيمه أنزل فيه القرآن كو أي دا أكتشي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتر رمضان وان دا أكسوكد القرآن أتكنس أي أكسوكد القرآن دنغني دا الأمر انسا كما يدى يتشي أنزل, أنزل ليلة في فلان القرآن an sau an saukar da Qur'ani game da wani ma'ana an saukar da ayoyi masu magana akan falalar Ramadana shine ma'anan aya inji wasu unzila fihi alquran ay unzila fi sha'anihi wa ta'zimihi wa fardi sawmihi da da wajibcin azumin sa waqila wasu kuma suka ce kana ibtida'ul mab'asi fi shahr rajab wasu kuma suka ce ma watan rajab ne wa kamalallahu lahu min maratibil wahyi maratib adida Allah ya cika wa manzon sa alaihi salatu wassalam matakan wahayi masu yawa daga cikinsu akwai ihdaha ta farko ar-ru'ya sadiqa mafarki na gaskiya za a zo can in an yi nisa insha Allah za a zo magana akan mafarki jama'a za ku ji karatuttukan da musulunci ke da shi akan mafarki mala albani Allah ji kai shi ya da yana magana akan zai kato akan mafarki gashi Allah ya bashi dama ba ya mutu to dan wanda muka iya za mu zo duk a cikin alherin shi ne Allah ya saka shi da alheri za mu zo mu yi magana akan mafarki ka ji irin ilimin da salaf suke da shi akan mafarki jama'a wa kanat mabda wahayi sallallahu alaihi wasallama mafarkin nan shine farkon wahayi da aka manzo Allah alaihi salatu wasalam wa kana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subh baya ganin mafarki sai ya zo kamar hasken asuba abu na farko da Allah ya masa kenan asaniya mataki na biyu ma kana yulqihi malaku min raw'ihi wa qalbihi min ru'ihi wa qalbihi min ghairi an yarahu abinda mala'ikan nan yake zuba mishi a cikin ru'ihi a cikin hankalinsa kenan shine rau a cikin mind dinsa wa da kuma cikin zuciyarsa cikin soul dinsa kenan min ghairi an yarahu ba tare da ya ga mala'ikan ba kama qala nabi sallallahu alaihi wasallama kamar da manzo Allah da kanshi yake cewa inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i mala'ika jibrilu shine ruhu mai tsarki Ya yi min furza a cikin hankalina annahu lan muta nafsun ya gaya min cewa babu wani rai da zai mutu hatta ta tastakmila rizqaha har sai wannan ran ya cika arzikinsa fattaqullaha ku ji tsoron Allah ya ku masu ran nan wa ajmilu fi talab ku kyautata neman arziki a wurin Allah wala yahmilannakum istibta'ur rizqi ala an tatlubuhu bi Allah kar ku sake jinkirin da arziki yayi yasa ku nemi arziki da saban Allah ma'ana ka sani arzikin Allah ne yayi alƙawarin zai bayar sanda ya ga dama kuma zai ba kowa gwargwado babu wanda Allah ya hana shi arziki a duniyar nan kai dai ka nema shine manzo Allah ya ce fa ajmil ku kyautata nema ku dage ku nemi halas ku yi abin da ya dace noma kiwo aikin gwamnati sana'a kwadago kasuwanci duka ku yi duk abin da kuka samu ku yi amma wa ajmilu kar kuma jinkirin da ya faru ya sa ka nemi na haram shine kana cikin kasuwanci ka bari ka fara sata ko kana cikin aikin gwamnati ka fara almundana da cin dukiya al'umma ko kana cikin malanta kana faɗan gaskiya ka koma kana san kuɗin 'yan siyasa makareta kana faɗan ƙarya duk wannan ma daga cikin wato bi ma'asiyatin lahi fa inna ma inda Allahi la yunadu illa bi ta'ati abinda ke wurin Allah ba a samun shi da biyayya Allah in ma kaga Allah ya ba wani to ya ba shi ne bayan baya biyayya Allah ya ba shi ne don ya mishi ainihin wato istidraji wannan hadisi mala yace hadisin sahihun bi shawahidihi hadisi ne ingantacce in ka hada da suke kara masa karfi akhrajahu abu nu'aymin fil hilya al-imam abu nu'aymin al-asfahani ya fitar da shi a cikin littafin hiliyatul awliya juz'i na goma shafi na 26 zuwa da bakwai. min hadisi abi umamata wa fi sanadihi ufair ibn ma'adan a cikin sanadin shi akwai ufair dan ma'adan wa huwa da'ifun wa baqi rijalihi thiqatun sauran mazajen mutane ne masu aminci wa awradahu al-haythami fil majma' al-imam al-haythami ya kawo shi a cikin majma'ud zawaid umul fawaid a cikin mujallad na hudu shafi na 72 wa nasabahu lit tabarani fil kabir kuma ya danganta shi ga al-imamu a cikin al kun ji irin magana ko yanzu ma'ana shi malamin da ke wannan magana bai ganshi a cikin tabarani ba bai duba tabarani ba da ka yace maka haisami ne ya danganta wa tabarani shi ya ganshi a ina ne a cikin hayatul awliyai da haka ba zai fito ya ce yana cikin hidayatul auliyai kuma yana cikin dabarani ba dan kaji malami na wa'azi ya ce hadisi na cikin bukhari kaga je kai ma kace yana cikin bukhari in har zaka fara sai ka ce kamar yadda mala albani ya ce a cikin kaset kaza shine amana ilimi mala ya sha faɗa ya ce wani mangarin da muke yi ba muna yin su da ka bane fa kar wani dauka da ka muke shi ma ya je ci gaba da yi yan kasuwa da zaka ga ana ana kiran sa ana musu ya suna cewa kaza kuɗin shi kaza ne kaza canji kaza ne kaza akwai trailer kaza a store kaza da ka kawai yake yi kama zaka fara wannan da ka sai a ce maka mahaukaci ne kai Ba ka da waya house ka da store ka da jari Ba ka da komai ka fara irin wannan sutan kana cewa akwai siminti buhu dubu a can akwai mota guda talatin. ta taho da magi daga akwa iban sai a ce mahaukaci ne kai ba ka za a ce ba ko mahaukacin ne kai dai ka yaka to aka shi ma wannan a cikin malamai wallahi mahaukaci ne wanda bai taɓa buɗe Bukhari ya ga hadisin da yake so ya hudar shi a cikin Bukhari ba kawai ya ce Bukhari ya ruwaito inda ka ganshi sai ka ce yana cikin bulugul maram ko kuma bukhari ya fitar da shi kamar yadda bulugul haram ya ce tunda nan gan ganshi zalika mablaghukum kamar al'il ilm kuma laqad ahsana man intaha ila ma alima kada ma su ce mun cika yawan korafi haka malaman musu suka koyi da mu kuma yasa muke jin daɗin abin da suka koya mana Allah ya musu albarka mal albani babu irin fadan da bai mana ba anan kama shiga ta yi mu akwai da musamman ya zo na yi mana nasiha akan cewa ya ga wasu mu sun fara zangayi suna hadisi ga sai ce ya inganta ka kaza ce bai inganta ba ce to kana faɗan magana a madadin waye tukunna a cikin fa kwanan na aka wannan karatun kana faɗa ne a madadin kai ne yanzu kake ingantawa to in ka isa ka faɗa babu laifi amma baka isa ka faɗa ba to in ka ce ya inganta sai ka ce wane ne ya inganta in ko har ba za ka iya waye ya inganta ba to baka cancanci kai wa'azi da hadisin ba kenan ba kai ne mai wa'azi da hadisin ba sai kai shiru waye ce dole sai kai magana na bara jama'a mun gane wannan Allah ya shirye da mu kaga sai yace wa nasabahu lit fil kabir wa allahu ya illanta shi bi ufair ibn ma'adan din lakin lahu shahidun min hadisi ibn mas'ud inda al-hakim amma yana da abin da zai kara mishi karfi hadisi Abdullahi dan Mas'ud a cikin littafin Hakim al-Musaddarak mujallad na biyu shafi na hudu wa akharu da wani shahid din daban min hadisi Jabir ibn Jabir inda ibn Majah hadisin Jabiru da Ibn Majah ya fitar a cikin lamba hadisi na 2144 wa Ibn Hibbana a cikin lamba hadisi na 1084 da kuma lamba ta 1085 wal Hakim da kuma Hakim har ila yau a dai wancan wurin mujallad na biyu shafi na hudu da kuma mujallad na hudu shafi na 325 har ila yau kuma wa Abinu Aimin fil Hilya a cikin mujallad na uku shafi na 156 da 157 da mujallad na bakwai shafi na 158 wa salisun da wani shahidin daban min hadisi huzaifa da huzaifa indal bazzar kaga yana da shawahid kenan daga ainihin shahid na ibnu mas'udin da shahid na jabiru dan abdullahi da kuma shahid na huzaifatu dan yaman shahidi uku daga sahabbai daban-daban indal bazzar kama fil majma a cikin mujallad na shafi na 71 fa yasihhu al hadithu biha su malam shaibu suka ce in ka hada waɗannan sai hadisin ya inganta kuma ya ma inganta dan Muhammadu Nasiruddin Al-Albani ya inganta a cikin Sahihul Jami' da cikin littafin shi As-Sahiha da kuma littafin Sahihu Targhib wa Tarhib to kaji haka aiki ba mu muka inganta ba jama'a malamai ne suka inganta Allah ya shirye da mu sai mu kuma inda yace as-salisa sai kuma martaba ta uku ta wahayi da Allah ya ɗaukaka manzan Allah da ita alaihi salatu wassalam annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatamassalu lahu malaku rajulan ya kasance shi manzon Allah wannan mala'ika jibril yana zuwa mishi a cikin suran mutum fa yukhatibuhu sai yazo ya tattauna da shi hatta ya iya anhu ma ya qulu lahu har manzon Allah ya rike abin da ake gaya masa wa fi hadhihi martaba kana yarahu sahabatu ahyana a wannan lokacin wata wani lokaci sabai sukan ganshi wani lokaci yana shan kwana a neme shi a rasa ko ha akan ce yana yin shigan wani sahabi mai suna dahiyatu alkalbi wani kyakkyawan sahabi sahabi ne mai irin wanda ake cewa kafin mata kyau to jibril yakan zo da surarsa sai ya tashi ana tsammanin ma dihiyatun ne ya zo ya tambayoyi yana shan kwana wani lungu kawai manzo Allah ya ce musu wane ne fa in ka ruga da gudu sai ka neme ka rasa ya riga ya filfilo ya tafi abin shi tunda fuka-fukai ne da shi ba kankani ba ina ba mun gane wannan gashi a kasa mala ya ce undur hadisa umar fi sahih muslimin a cikin lamba ta takwas na hadisi cewa fi awwal kitabul iman a kitabul iman na sahih muslim cewa wasihi fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace ya umaru atadri man sa'il umar ka san waye mai tambaya qultu Allah wa rasuluhu a'lam nace Allah da manzansa suka fi kowa sani qala fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum wannan hadisi shahararre na tambayoyin nan ko وروى النسائي بإسناد صحيح أن ابن عمر قال ابن عمر يتي كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في سورة تهيا الكلب شين حديثنا مكي إشارة شوى منذ الله يكسن شي جبريل زوى مسا أتكين سورة دهية الكلب صحابي رضي الله عنه سيتي الساعة الرابعة sai kuma yanayi na hudu mataki na hudu na martabar da manzon Allah ya samu ta ainihin karamar da Allah ya mishi ta wahayi annahu kana ya'tihi fi misli salsalatil jars ya kasance wahayin na zuwa mashi kaman ainihin wato ƙwanƙwasan da ake yi ma kararrawa kamar galan-galan da ake wa kararrawa wani abu na bin bayan wani kenan wa kana ashaddahu alayhi wannan fi kowanne tsanani gare shi cikin wani sauri yake zuwa cikin wani high na zuwa yadda ka san ana galgal galgal gal haka zai ji shi ta homai fa ya talabbasu bihi malaku sai ainihin wato wannan mala'ika jibril ya zo ya daɗe a wurin shi ya shiga cikin jikinsa hatta inna jabinahu la yatasaffadu la tafassadu araka har sai aga goshinsa yana tsabgar da ainihin abin nan sweat me sunan shi zufa ko fil yawmi ash-shadid al-har ash-shadid bard a take da tsananin sanyi ana hunturin nan da ya kamata a ga mutane sun bushe kamar kadangaru sai kai a ga yana ainihin wato yana zufa wa hatta inna rahilatahu la tabruk bihi ila al-ard idza kana rakiba har ma abun hawa shi sai yayi rubda gwiwa idan yana haye ne shine Allah yake cewa inna sanulqi alayka qawlan saqila kenan gashi a kasa mali yake cewa wancan lambar da yace al-fil yawmi ashadidul bard yace akhraja ahmadu Ahmad ya fitar a cikin mujallar na shida na Musnad kenan shafi na 157 da 163 da 257 da kuma Malik a cikin Muwatta mujallar na 1 shafi na 202 da Bukhari a cikin mujallar na 1 shafi na 20 fi Bada'il Wahyi da kuma a cikin mujallar na shida shafi na 122 fi Bada'il Khalq babu dhikril mala'ika inda yake bada labarin mala'iku cewa ya ba da labari cewa da muslim a cikin lamba hadisi na 2333 fil fada'ili babu arakin nabi sallallahu alaihi wasallam abu da ke bayani akan zufan manzo Allah da imamun nasai a cikin mujallar na biyu na ai sunan ɗinsa kenan a cikin shafi na 146 da 147 149 filif titahi a cikin kitabu liftita babu jami'in ma jaa fil qur'ani da tirmidhi a cikin lamba hadisi na 3637 a cikin kitabul manaqib min hadisi aisha radiyallahu anha qalat tace innal harith ibn hisham sa'ala Rasulallah sallallahu alaihi sallama fa ya tambayi manzo Allah ce. ya Rasulallah, kaifa ya'tikal wahyu ci ya manzo Allah ya wahayi yake zuwa maka Faƙala Rasulallah sallallahu alaihi sallama. manzo Allah yace ahyanan ya'tini misla salsalatil jars wani lokaci kama ainihin wato ƙaran ainihin ƙararrawa wa huwa ashadduhu alayya yafi mana tsanani fa yatafassamu anni sai mala'ikan ya rabu da ni wa qad ma qala alhalin na haddace abin da yace wa hayanan. wani lokaci ya tamassalu li almalaku rajulan sai ya muni kama da wani mutum fa ne, sai muni magana fa a ima ya kulu sai na haddace qalat aisha aisha take cewa wal qarra aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yawmi ash-sharid albard na ganshi ana mishi wahayi a rana mai sanyi kwarai fa yafsumu anhu sai arabu da shi wa inna jabinahu la yatasfassadu arakan alhalin goshin shi na ainihin wato yana zuffa sai lamba ta hudu da yace in kana idza kana rakibaha yace akhraja al-imam ahmad a cikin mujallad na hudu shafi na 118 min hadisi aisha radiyallahu anha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza uhiya ilayhi wa huwa ala naqati yace ana mishi wahayi yana kan abun hawan shi wada ajjaranaha sai ainihin wato sai ta sai ta fada da kawabunta sai ta fada akan cikinta falam tastati an tataharraka ba ta iya motsi ita ra kuma wasu hakim hakim ya inganta wannan ainihin hadisi a cikin mujallar na biyu shafi na ɗari biyar da biyar na fata mun gane wannan Shi ne shine yace wafaqahu zahabi zahabi ya dace da shi akan ingantawa wa huwa kama qala abin haka yake kama yadda suka ce walahu shahidin inda ahmad shahidi yana nan a cikin musnad imamu ahmad mujallad na shida shafi na ɗari hudu da da hamsin biyar min hadisi asma binti yazid hadisin asma wa yar yazid wa akharu inda ahmad aidan min hadisi abdullahi ibn amr akwai wani ma riwaya Abdullahi dan Amru a cikin ainihin musaddin har ila yau wala qad ja'ahu al-wahyu marratan wata rana an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi kazalika irin haka wa fakhiduhu ala fakhidi Zaid ibn Thabit cinyar sana kan cinyar Zaid dan Thabit fa saqulat alaihi ainihin wato sai cinyoyin Zaidu suka mushi nauyi hatta kadat tarubbuha kaman za su ainihin kwankwade kaman za su tsage cinyoyin shi saboda nauyin da aka man a ɗaura maka ton ashirin na siminti misali akan kafaka ya za ta yi za ta ragargaje ne ko akhraj al-bukhari a cikin mujallar na takwas shafi na 197 a da shida a cikin kitabut tafsir min hadisi zaid ibn thabit anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amla alaihi ce manzo Allah ya mushi shifta cewa la yastawi qaiduna min al-mu'minuna min al-mu'minina wal mujahiduna fi sabilillahi ya karanta mashi ainihin wannan aya ya mishi ciftatta faja abnu ummi maktumin wa huwa yumliha alayya sai wannan makahu ibnu ummi maktumin yazo manzon Allah yana cikin karanta mana ina rubutawa qala sai yace ya rasulullahi ya manzon Allah law astati'ul jihada ma'aka la jahadtu da zan iya jihadi da kai wallahi da nayi wa kana a'ama kun san makahu ne fa anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallama wa fakhidhihi ala fakhi sai Allah ya so kawar da cikon ayan ainihin wato ga manzon shi fa saqulat alayya hatta khiftu an tarudda fakhidi naji kafata tayi nauyi nauyin kafar shi ya mana nauyi akan kafata har naji tsoron kamar kafata za ta fashe thumma surriya anhu sannan sai mala'ikan ya rabu da shi fa anzalallahu sai Allah ya saukar da ghaira ulid darar sai kuma karatun kenan لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله هكا هكذا لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر يوم من المؤمنين والمجاهدين kaga aka ƙara wannan bangaren tsakankanin aya yanzu wato banda ma'abota banda mazowa matsala makafi da guragu da kutare da makamantansu da yara da sauransu alhamisa yanayin wahayi na biyar annahu yaral malaka fi suratihi hillati khuliqa alaiha Wani mutum manzon Allah yana ganin mala'ika a cikin asalin halittar mala'ika ya ga jibrilu fa yuhiya ilaihi ma sha Allahu an yuhiya mala'ikan yau manzan Allah karatun iyaka abin da Allah ya so a mishi wa haza wa ƙa'ala humar wannan ya faru ne su biyu rak kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin muslim za mu zo mu ji shi a ƙasa kuma haka sahabbai suka fassara abdullahi dan mas'ud da ainihin sahabi abu huraira karanta littafin tafsiri na alimamul imam al-qurtubi inda yake akwai wasu sahabbai masu ra'ayoyin da ba waɗannan ba kamar ibnu abbasin ya da ra'ayin cewa Allah ne annabi ya gani amma wannan kuskure ne za mu zo malam zai mana ta'aliki hadisin a ƙasa na sahih muslim din wannan yace kama zakarallahu zalika fi surati wan najmi daga aya ta bakwai zuwa aya ta sha uku tun daga faɗin Allah maɗauki sarki da ke cewa ah, wa huwa bil ufuqil a'la ko thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadhaba al fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha to shine iyakar inda yake ishara daga aya ta bakwai zuwa ta sha Allah ya ce ya ga manzon ya ganshi. shi wa huwa bil ufuqil a'la yana cikin can wato mataki na can mafi sama thumma dana fatadallahu haka ne wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla sannan ya ƙara yin kusa da shi fatadalla ya ƙara kusanta shi sosai fa kana qawa qausaini aw adana ya zama kusan kausi biyu ko kasa da haka fa auha ila abdihi ma auha Allah yayi wahayi ga bawansa abin da ya masa wahayi ma kadhabal fuadu mara zuciyarsa bata ƙaryata abin da ta gani ba shine abin da Allah ya nuna mishi ya baiwa mutanen Makka labari hanyar zuwa Baitul Maqdis da daidai inda ma tawagarsa take da kuma bishiyoyin da ke Baitul Maqdis da inda masallaci yake kallo da komai dan dai su gasgata ko ma zabal fuadu mara afatumarunahu ala ma yara yanzu nan kuna jayya da shi akan abin da yake gani ne wala qad ra'ahu nazlatan ukhra ai ya ganshi ma wani karo daban inda sidratul muntaha a gurin magaryanan ta tikewa shine manzala da kanshi ba da labari cewa da aka zo magaryan ne bayan jibril ya kai shi sama ya ce to an ce ka isa ni kuma iya nan shine iya inda zan iya zuwa sai ya juyo zai sauka zai yi hubuti kenan sai wanzu Allah ya waiga ce sai na ganshi da fukafukan shi sun tokara guda dubu ɗari shida haka wanzu Allah ya da labari sallallahu alaihi wasallama wannan dole kai imani sai dai an kai kafiri ne ko dan iska <laughs> ko ba haka ba jama'a kafiri da bai da manzo Allah ba dan iska kuma shine wanda manzo Allah zai ce kaza shi kuma ya gaya ta cewa yayi tawili wanda kaga iskanci ne a cikin addini ba ga bane jama'a dan akwai wanda suke ganin su ƴan boko ne ko masana ne su ba su da wannan ba to wannan sunan shi karara iskanci ne dan mai iskanci tsageranci da rashin da rashin wato ladabi wannan tsageranci ne ga manzo Allah sallallahu alaihi kuma rashin ladabi shi wannan shine isharar da malam yake bari ku ji ta'liqin da malam din yayi a ƙasa malam Arnaud yace akhraja muslimun fi sahihihi a cikin lamba hadisi na 117 an Aisha annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala lam arahu lam arahu ya'ani jibrila ala suratihi hillati khuliqa alaiha ghayra hatayn almarratayn ban taba ganin jibrilu ba a yadda Allah ya halice shi in banda su biyu ra'aituhu munhabitan minas sama'i na gan shi zai sauka daga sama saddan saddan mu khalqihi ma baina as-sama'i ila al-ard girman halittar shi ta rufe tsakanin sama da ƙasa gabaki daya shi sa yake iya daga ƙasa guda ya tale tale ta gaba ɗaya kifa da ita saboda ba karamar halitta bace jama'a jibrilu idan Allah yana so ya alaka da ta al'umma kamar da ya tabbata hadisi sai ya ko jibrilu sai ya je can karkashin ƙasar duniyar garin sai ya babbago ta gaba ɗaya idan kasan zaka daga kwalin indomi haka zai daga shi ko sai ya kifar da ƙasa gaba ɗaya <laughs> jama'a to kaji halittar shi ko jibrilu alaihi salam babban mala'ika kenan ar-ruhul amin ko sai yace ah, wa bayna ahmad wa bayyana ahmad fi hadith ibn mas'ud anna al-ula kalat inda su'alihi iyahu an yuriyahu suratahu allati khuliqa alaiha sannan a cikin riwaya imamu ah, ahmad ya ce karo na farkon shine lokacin da manzon Allah ya roki sayyidina jibril cewa yana mishi halittar shi ta asali sai ya fito yana mishi ita wasaniya inda al-mi'raj wannan kuma ce ta biyu na farkon wannan kaga yace nazlatan ukhra to nazatul ula wasu sun wasu riwaya suna nuna cewa shine ainihin wato wahayi da aka mashi na farko inda yazo ya same shi a gari hira dinnan nan wata riwaya kuma ta nuna cewa wani lokaci ne can da manzo Allah ya roki Jibril cewa ina so in ganka yadda kake sai ya bayyana mishi a yadda yake shi wallahu a'lam wala tirmidhi wannan hadisin ya takaita shi kwarai hadisin Aisha dinnan yana nan da riwaya shi cikakkiya a cikin kitabul iman a cikin sahih bukhari sahih muslim an karanta shi a cikin katin sayo musulmi mutane su koma su duba za ka ji yadda aisha ta fassara maganganun da take magana akan abu uku waɗanda duk wanda ya fade su faƙad a azama firyatan alallahi ya girmama ƙarya ma Allah wannan shine ganin Allah cewa manzo ya ga Allah manzo bai ga Allah ba da kanshi ya ce nurun haske ya kashe min ido haka su ibnu hajar suka fassara da su imamu nawawi cewa haske ya kashe ma manzo Allah ido anna urahu na zan iya ganin Allah ma'ana idan mutum da ke raye a duniya yanzu Allah bai yi shi da karfin da zai iya ganin Allah ba sai ranar kiyama Allah zai wannan karfin la tudrikul absar na biyu kuma tace duk wanda ya ce manzo Allah ya koye wani karatu ko to shi ma wannan yayi ƙarya ta ja aya ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballagta risalata wallahu yasimuka minan nas na uku kuma me ma na uku Eh? wanda ya ce ya san gaibu wanda ce manzo Allah ya san gaibu kware kuwa fata Allahu alaik wanda ce manzo Allah ya san gaibu to shi ma yayi ƙarya hadisi yana cikin sahih muslim da riwayoyinsa sannan sai ce a wani tirmidhi min tariqi masruqin aisha lam yara muhammadun jibrila fi suratihi illa marrataini a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ga jibrilu ba a cikin surar shi sai so biyu marratan inda suratul muntaha na farko a wancan wuri a mi'raji na biyu kuma umaratan fil fi ajiyadin na biyu karo na biyu kuma a cikin rundunar sojoji masu zuwa su kawo manzo Allah ta yaki da kafirai jibril shine commander su ya zo yana kwamandin wannan rinda ta mala'iku da asalin surar shi manzo Allah ya ganshi wannan inji Aisha kenan radiyallahu ta'ala anha wa ardahum ajma'in to ina ganin sai mu kwana anan ko domin lokaci ya riga ya ainihi mana halin sa ya kure mana ko sai Allah ya kai mu karatu na gaba ba mako mai zuwa ba in mako Allah ya kai mu mako mai zuwa akwai zabe a Najeriya ko muna fata a yi zaben nan lafiya kuma Allah ya ba masu gaskiya nasara to ba za mu karatu ba sai wani mako in Allah ya kai mu wanda babu zabe insha Allah in eh, ina nan ni kuma akwai yiwu kuma zama bana nan wannan mako shine dai kama shi daga watan April ko akwai yiwu gaskiya bana nan a Najeriya wannan mako to eh eh mako ɗaya bayan zabe mako ɗaya bayan zabe kuma zan dawo kafin ɗayan zaɓe, insha Allah ai tafiya ce kankanuwa zan je wani conference ne a kasar Egypt kwana biyar kawai zan insha Allah da zamu kwana nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum